وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق kamar yadda muka saukar da littattafan da suka gabata da yaren mutanen da aka saukar masu haka muka saukar maka da alkur'ani ya kai wannan manzo a matsayinsa na zance bayyananne mai bayyana gaskiya da harshen larabci kuma wallahi in ka yarda ya kai wannan manzo ka bi son zuciyar ma'abota littafi cikin tayin da suka yi maka na shafe abin da bai yi daidai da son zuciyarsu ba bayan abin da ya zo maka na ilimin da Allah ya sanar da kai to baka da wani majibincin lamari daga wurin Allah wanda zai jibinci lamarinka ko mai taimako wanda zai baka agaji akan abokan gabarka kuma baka da wani mai bayar da kariya wanda zai kare ka daga azabarsa